wannan al'afu gaga dan kuwa wanda aka hada ba sai lalai don uwa wanda aka hada jini bake don uwa da wanda aka hada jini da wanda yake aka hada wani yan uwantaka kuma nan wurin a yi dan uwa fatan alheri ko da ɗan uwan ya kasancewa musulmi ba duka yana shiga cikin wannan babi حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال لي عبد الله بن زيد سمعت عبد الله بن عمرو عبد الرحمن بن زياد yace Abdullahi ibn Yazida yace mishi yaji Abdullahi dan Amru yana ruwaito wani zance anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal manzon Allah yace asra'u du'a'i ijabatan addu'a da tafi gaggautuwa wajen karbuwa yanzu nan kaman yankan muka a karbe ta du'a du'a'u ga'ibin li ga'ibin addu'an wanda ya faku ga wanda ya faku shi kenan shi wani hadisi hadisi ne wato wanda hadisan gaba suka inganta shi asalin isnadin shi abdurrahman bin ziyad al-ifriki za ka gana tunawa kai shi wanda shi ne asali shi ne ya ce abdullahi bin zaidi ya ce mashi a ya ji hadisi daga abdullahi dan amru yana cewa to amma ah, sahihu ne ligairi ko ko hasanu ne ligairi hadisan gaban shi suna inganta shi shi ya ya imamu bukhari ya zo da shi shi asalin wannan isnadin shi ka bi kaga ba za a aiki da shi ba saboda kalmar filin asra kenan ba za a samu ni <clears throat> wata addu'a da tafi wannan sauri ba to wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ikan furta irin waɗannan kalmomi domin karantar da waɗanda suke wannan lokaci wani asirin hadisi yana karantar da ɗan uwa yi ma ɗan uwa ko ɗan uwa na jini ko ɗan uwa na addini ya mishi addu'a ko da mutum ya kasance shi ya shiryu ne sai zama yana da wani ɗan uwa ko na addini ko na jini wanda bai shiryu ba ya kefe wani lokaci ya mai addu'a an zahari gaibin ba tare da ya sani ba wannan gari kai malamai suna ɗan tattauna a kan shi amma ba wani tattauna ne mai tsayi ba zari kai shi ne kai addu'an kada ka gaya mai kada ka gaya mai a wato in ka san kai mai addu'a bai sani ba kuma kada ya sani suna cewa wannan shine mafi cika shine mafi cika ah, amma kai mai addu'a an zahar gaibin kuma sannan ka zo ka faɗa to kaga ya zama cuwa cewa kenan ya zama ya tashi an zari gebe sannan <clears throat> wani lokaci kuma idan aka ce wani roƙi ka kai mishi addu'an sai ka ce ka yi addu'a amma ba ka faɗi irin addu'an ba to shi ma ana kirga shi wato irin wannan mataki na wato bi zaharu gebe addu'an da aka yi ta afake saboda ba a san baka san kai bayanin abin da ka faɗa ba kuma shi ne muka yi mai addu'a a dunkule dai wannan asalin hadisi yana karantar da muhimmancin ka tallafa ma dan uwanka da addu'a domin <clears throat> duk ƙoƙarinka. sai ka hada da addu'a Allah ya tallafa maka sanin nasara take samuwa duk yanda kake ga ka zabura ka kai kaza ka kai kaza ka kai kaza to in ba ka hada da addu'a Allah ya tallafa bane Allah ya sa karfi shi bane karfin ka bai iya kaiwa ga nasara Allah ya taimake mu haddathana bishru بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا حيوة قال أخبرنا شرهبيل بن شريك المعافري أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي معافري ياجي عبد الرحمن شما تابعيني ين أنه سمع الصنابحي Ko هو عبد الرحمن بن أسيلة شي عبد الرحمن الحبلي ياجي الصنابه an fi kiran shi da asuna bihi amma sunan shi <clears throat> Abdurrahman bin Usaila annahu sami'a Abu Bakr shi suna bihi ya ji sayyidina Bakar suna bihi galibi zaka iske <clears throat> duk inda hadisin Abdurrahman bin Hubula ya zo ya ji hadisi daga suna bihi zaka iske magana sayyidina Bakar ne saboda shi yana daga cikin wani suke gaggawa su su ga manzo Allah suka yace an gama binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun sa akwai jerin mutanen da wasu tabi'ai wanda ke samu first class sun mu gaggawa sun musulunta sun baro garuruwan su sun yada zango suna zuwa suka yace an gama binne manzo Allah ya rasu ka ga gashi ba su gan shi ba ba su gan shi ba zo da haka ba sahabbai bane ila da sun kwana na rana ɗaya sun samu su bahi guda lokacin da yake karantar da mutane da shi kenan zama cikakkun sabai sai su zo su iske an gama binne shi kenan listin suna nan da ko san in kura karanta da yake malaman tarihi ne yani sai na bakar yana siddiq yana cewa inna da'watal akhi fillah tustajab da irin waɗannan ruwayoyi ne aka karfafa hadisin baya addu'an dan uwa dan Allah yi shi don Allah ya baci niki aka yi ba don Allah ya yi mishi addu'a ko na fatahi ko na kariya ko na neman wani abu ko na jinya bai da lafiya ko wani sabo da yake ko dai wani abu ko ma ya roki Allah ko Allah ya ɗaukaka shi ya koyi haskaka mai rayuwa bai da addu'an da ya mai to tusta jawo wannan addu'an ana karba an yi ta don Allah ne wannan ya nuna wato taimaka mu juna da addu'a yana da muhimmanci yadda za ka dage kai ta addu'a Allah ya baka mafita haka ake bukata ka dage kai ta mai wanka addu'a, su Allah ya ba su mafita Allah ya ba mu baki da haddathana Muhammad ibn Salam qala haddathana Yahya bin Abi Ghaniya qala akhbarana Abd al-Malik bin Abi Sulaiman an Abi Az-Zubair an Safwan ibn Abdullah ibn Safwan wa kana hutar da'u Sofwan, shi safwan bin abdullahi bin Sofwan ya kasance shi ya auri wannan ɗayan guda ɗaya golden gold ɗin nan darda ita shi abu darda ɗaya kenan dama shi sun ya rike ya ruku, kuma ya aure ta ya zama ya samu ita ma sai ana ce mata dai ummu darda duk ana ce mata ummu darda amma ai darda din kwaya dai ce ko domin wace ta farko ita ta haife ta shi wannan sufuwa nan siriki ne na abu darda yana auren ta taho a darda ita wannan darda'un da yake ta magana darda'u darda to ita kwaya ɗayan <clears throat> ta safuwa ne mijinta to a lokacin da maza sallan ya bar duniya shi abu darda ya ɗauki matan shi sun yi gaba shi kuma surikin shi bai bi shi ba surikin shi bai bi shi ba surikin shi yana zaune a madina iyaka dai lokaci bayan lokaci yakan shirya sai ya tafi ya je gidan surukai don ya gaishe su to shine yake ba da labarin wani abin da ya faru shi wannan safwan surikin abu darda yake ba da labarin abin da ya faru da shi ya ce ƙadimtu alaihimu shama watan wani lokaci mun shirya za mu je mu gai da surukai? da ni da ita matattawa iyassu saboda suna nesa kaga daga madina a ce za a je sham ko a yanzu ne ai da nisa kafin fitunan nan za ga wani lokaci waɗanda suke neman su don gane su gane tarihi in za su tafi aikin hajji in suka shiga jirgi sai su ci lafi su je siriya ba maka za su ko madina ba idan suka je suka biya kudin jirgi suka sauka a siriya a sham kenan to sai su biya kuɗin mota in ka taho a mota to kufan annaba da za ka gani ba ɗaya ba ne da manya-manyan magabata waɗanda allah ya ba su mulkin duniya ba ɗaya ba ne daga sham in mutum a mota zai taho a hankali a hankali a hankali a hankali har ya zo madina to zai ga abubuwa da yawa mafitin da mafi yawan annabawa dama suna nan area ne mafi yawan annabawa sun da manzanni sun taso a nan area ne to za ka iska kufai iri daban-daban iri daban-daban iri daban-daban to daga can ko zuwa nan da nisa sai ya ɗauke ta sai suka tafi su gaida iyaye da suka je ya ce faujattu ummu darda'i fil baiti sai na iske baban baya nan amma ummu darda tana nan ya ce walam ajidu abar darda'i ban samu abar darda ban samu shi baban surkan na ba ban sami baba ba kenan to bayan sun huta cikin firan da suka yi saboda shine mahallin shahid wanda Mali yake da bukata qalat sai ta umar da za ta ce turidul hajja al'ama bana kana so ka koma aikin hajji galibi ɗan madina kwansu da kwarkwatan suke kwashewa wasa ga sai kwarori ake bari yin aikin hajji duk kwashe jiki suke yi su wuce wajen aikin aikin aikin hajji shekara za su talata su su kama hanya su tafi sai yan kwarori ake bari sun fi kowa yawan zuwa wanda suke kusa da wurin madina dan gefen area nan wajejen to su ko da suke nesa a lokaci lokaci su ganje bayan shekara biyu bayan shekara biyar bayan shekara bakwai suke koma saboda suna da nisa to tafiyan ma karan kanshi in ka taho sai kai watanni baka kawo ba wani ma ya kwashe rabin shekara ka bai kawo ba saboda ba wai tafiyan da ake tsura kana da kudi zaka rika sa za a rika maka transfer ba in kudin dan kare ne wani lokacin an je wani garin masu sai aka yi kwado gwamnati sati biyu uku tukuna an huta sannan za a kara gaba saboda haka to idan an je an yi aikin hajjin yadda aka je a jigace ka za da jigace to sai a ba a huta shekara biyu uku ko hudu to sannan sai kuma a sake komawa to amma su yan kurkusa kawai cikin sati za ka kai ya da zango za ka yi in kana tafiya a hankali so takwas ka kwana takwas in sauri za ka yi kwana biyar ka iso saboda haka sai ta ce mushi a turidul hajjal ama bana kana so ka je aikin hajji kultu na amsa ce yi eh, kwarai na zo in gaishe ku in na koma madina ina so in koma in je aikin haji qala sai ce fada Allah lana bi khairin to in ka je kai roki Allah yi mana addu'a ya ba mu alheri shikenan dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana faɗin cewa wanda ya kawo maka kyauta ka ce mishi Allah saka da alheri to ka cika Allah ya saka maka da alheri to ai an gama ai alherin duniya da lahira kenan kariya mafita mai wai duniya cikin alheri fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqul yace naji manzon yana cewa inna da'watal mar'i al-muslimi addu'an mutum musulmi mustajabat mustajabatun li akhihi bi dhahril ghaibi karbabbiya ne in yi ma dan uwansa a doran gaibi a zallan gaibi bai ma sani ba fillahi ba wani ciniki aka yi aka ba shi wani ba amma ba amma kila ma ba amma roke shi ba ko kuma in an roke shi ai in an roke shi ba sai yayi ba shi ya sanya mu malamai suke cewa yana daga cikin zarar gaibi ma kan roka idan mutum yayi din to eh, shi kenan dan yana iya kin ya dawo ya ce yayi a yaka ne ko to in ya je yayi ɗin, yana nan a wannan babu amma tsantsan shi shine wanda bai sani babba ka sani ba kuma ba sai lalai bai ganka ba ga ka gashi ya maka addu'a an zahar duk shi ma an karba saboda haka ta ce lalle manzala sallam ya kasance yana cewa da wannan ne ka samu wani hadisin inda kaji ka sa ko ne bin da dikin hadisi ke to waye wannan waye musamman ummu darda ummu darda uwar gidan ko amaryan uwar gidan ita ce dai asalin umu darda ita ce ta haifi yarinya aka samu ta darda ita ce kuma ta hijira ita ce ta jiki ita ce sahabiya suka rika koyon karatu da ita da mijinta ga manzon Allah sannan aka dauko wanda aka rika aka rika ita ma da ya aure ta sai ita ma ana ce mata umu darda tana cin arziki to sai ga yana ta ta waje wace da jiki babbar ce karama ce wannan sai ku je ku duba shi ga dai umu darda ta ce ko ku tambaye ma su ne yan dan da ai shi ne darda ko suna nan sun san kowanne duk inda aka ji wani karatu suna nan suna gani shi ni ko rore-rore nake inda ya samu shi kenan li akhihi bi dhahr dara inda in dara aina nake li akhihi bi dhahr al-gaybi wato duk musulmi in yi ma dan uwan shi musulmi in yi addu'a afwan ba sai dan uwan shi musulmi ba ko ba musulmi bane kuma ko da dan uwan shi mutumin kirki bane in yi mai addu'a to wannan karbabba ce sannan ta ce abinda mazala ke cewa banda wannan inda rasu yi malakun muwakkalu shi wannan wanda yake yin addu'a lokacin da yake yin addu'an ga wani a zarar gaibi to a kusa da shi akwai mala'ika wanda aka wakilta ma da ali akhihi bi khairin duk lokacin da ya da alheri in addan tsiya ne ba mala'ika a wurin a ji mala'ika mace ne kai ka zama kanka tsiya sai ka tsara ta can shi mala'ika a wurin alheri nan yake saboda haka in kana faɗin addu'a alheri shi mala'ika ya zo ƙwala sai ce amin walaka bi mislin walaka bi mislin sai ce maka amin kai ma wannan abin da ka roka na alheri a gare shi to kai ma Allah ya baka an gano na ko kaga wannan yana karfa shi wannan riwaya ne riwaya ne ingantacce kuma yana da fuskoki da yawa yana da tafai da yawa ana ta take waje da yawa amma za ga ta take wajen kawai wajen ummu darda ne su gura ce ko kubura ce za ga ake kai komo amma riwayan hadisi lafiyayye ne saboda me yasa ya zaka ana kai komo saboda nan ta ce fa inna nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa wanda ta ji annabi yana cewa a cikin ummu darda to ce babban to amma wasu ruwan zaka ji ta ce sami'tu sayyidi yaqulu naji ubangidana yana cewa manzo Allah ya ce kaga kuma zai an samu daga karaman kenan to zai yi kuma an samu hadisi daga karaman an samu daga bakon ajo haka ne ko kwayan qur'ani ce da ce wani sahabi ya ruwaito ta sauka a garin Madina kuma ta sake sauka ai ta sauka a Makka kuma ta sake sauka a Madina dukan sun samu karatu kuma abin da ya sani na karatu na ilimi yanda babban ta sani karaman ma ya sanar ita bakin gurgudu a hannun shi ta Qur'ani a hannun shi ta hadisi sunna manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ne ta saboda haka zai yi wancan eh, a wurin ta aka samu wancan ruwayan kuma an samu ruwayan a wurin wannan zai yi koma dai a wurin wani ne dai ruwayan ne lafiyayye yin da aka yaka komo qala shi surikin ya nuna kenan abu darda ya jima bai dawo ba an kana duba za ka ji abu darda ya jima bai dawo ba tunda galibi an tafi nema ne in an fita nema akan kwana ɗaya ko biyu ko uku sai ya bi shi inda ya je kasuwancin sai ya bi shi amma ruwayoyi za ka ji suna cewa inda ya je kasuwancin ba nesa ba ne ba nesa ba ne sai dai bai dawo gidan ba misali gida kai ne kana kasuwanci kana zuwa kaduna ai wasu nan daga cikin mana suna zuwa kaduna in suka je su kwana biyu sai su kwana uku sai su kwana hudu sannan sai su dawo to ya zo ɗan kwanakan da ya ɗi ba, za su ƙare sai bai ga baban ba suna da zaune a gidan sai ya bi shi sai ya samu abar da baban ainihin surikin nashi fi suki ya bi shi kasuwa inda ya je neman abinci to shi ma bayan sun gama tattaunawa faƙala mislan zalika ya shuru ani nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma bayan sun gama tattaunawa sai ya tambaye shi yace bana zaka je aikin haji bana zaka je aikin haji sai ya ce mushi eh kenan tunda ya ce fa qala zalika irin maganan da umu da ta yi sai ya ce mushi in ka je kai mana addu'an alheri mu da muke nan saboda nan mu ba za mu samu zuwa ba saboda a kusa da kowane mai addu'an alheri ga don uwan shi mala'ika ne ke cewa kai ma Allah ya yana cewa amin kuma sannan Allah ya baka irin wannan kaga ruwayan sai ta inganta ta dukkan bangarorin ta wurin ummu darda da abu darda duka sun tabbatar da wannan kuma a wuri daban-daban a lokaci daban-daban ba tare da wani ya san wani ya faɗa ba an gane wannan ko so da haka wannan asalin hadisi yana karantar da cewa mutum ya ma dan uwan shi addu'a zahrul gaibi addu'oran gaibi yana daga cikin addu'a da ke karba kuma <clears throat> ka kalli wani sirri a wannan hadisi na sama ne yasa na kasa ba abu darda ai ba wasa bane abu da aiwa wasa a cikin sahabbai jarumai ne duk firgimin farko har hijira ba fa hijira ɗaya ba ba fa hijira ɗaya ba duk wanda ka gaya ya hijira biyu to ba ƙaramin mutum ba ne an jigiki da su aka hidiman nan tun daga farko amma sai zo yana ce fowa na fa na fa biyi ne ɗalibin su ne fa na in an kwatanta shi da abu darda ai ba komai ne. kuma abu darda din nan ya tsaya tun farkon addini nan yake aiki har manzo sallan wa Fati yana nan yana aiki yana daga cikin yan gaba gaba masu ma addini hidima yin so noma da sadaukar da komai nashi to amma sai ya ce musu kowa na in ka je aikin haji ka roƙa mana Allah wannan ya nuna ashe <clears throat> na sama yana iya roƙon yana iya roƙon na ƙasa ya mushi addu'a in an ce addu'a ba ana nufin sai wani babba wani ba wani na nan a gefe guda ana ga an fi shi amma kuma addu'an shi fi karɓaɓɓa ce kuma ai ba wannan ba ya aka yi da manza salam ya yi wasiya ga umar ya ce ya ga uwaisu ko mun amir eh kuma da ya zo ya sai da manza labashi siffofin shi ya ce sunan shi uwaisu sunan baban shi amiru kuma ya fito ne daga murad kuma sannan a murad da yana ƙauyen kar sannan ya taɓa rashin lafiya ya warke amma da tabo a wuri kaza ya yi kaza ya yi kaza ya kaza in ka gan shi ka ce ya roƙa maka Allah abu ya maka roƙa maka ya maka fata ya roƙa maka Allah addu'a ya maka roƙa maka Allah wani abin alheri ya roƙa maka Allah gafara ya roƙa maka Allah alherin duniya da lahira to yanzu wace magana ana magana Umar ake magana wani su Umar fa ku duba ku kalli hidiman da Umar yayi da hidiman da yayi mun karanta ne shine farkon da masu Allah ya zaba musu wannan suna na amirul mumini Allah ya ba shi shaida tun a duniya akan kan harshen mutane Ka diba irin an ce musulunci ya karfafa da musulunci a Umar da ana abu a koyi aka fasa gari aka fito fili dubu irin hidiman da Umar yi, har sai da mulkiya Allah suka kashe shi dai ka rayuwa take ka saki jiki kana aikin alheri wani nan shi abu ne ke gani ya kamata kama mutu ba ma wani ka cigaba da aikin ba ka mutu gaba ke dai sai da aka kashe shi to amma aka ce in ya ga uwaisu kuma ya ta neman Uwaisu, yana ta neman Uwaisu. Eh, an dai game daga yaman yake ya ta nema ya ta nema ya ta nema har ran da za a gaya mai shi sai da aka kushe shi aka ce eh lalle akwai uwaisu a ah, wani uwaisu wani ne wani mutum ne gidan nasu ma bai ta kare kaya ba shi kuma ma bai da komi ba su da komai ko su talaka ne ce ba abin da ya dame ka ni da shi nake nema an kushe shi an ce bayi da kaza bayi da kaza talaka ne kaza da ce shi nake nema to kuma in ma kai kankaf ai manzo sallama yana ya ce ya ya ce mu da abubakar in ka ji yakin hali kai mana me kai mana to kai ba ma wai na abubakar ba mu ma nan yuyuyu yuyuyu ga mu nan dai ana rororore manzo sallam sai da ya ce ku yi mun salati ko bai ce ba ai da mu yake yi ya ce ku yi man salati amma da yake mu yuyuyu ne nan gaba kila wani sakare ya zo ya yi salatin kuma ya ga zai je wuce na wuta ya ce a ya rasu da na fai maka salati ya ce to ai ba za ka maza Allah gori ba in kai ɗaya Allah zai ma goma an hmm? shi ma an kai ka za ka ci arziki ko da ka ce kai arzikin ba kai salatin ba ana jiran salatin ka ne in kai salatin taimakon kanka kai shi ya sanya ai Allah ji ji kan daga cikin malumin mu na wannan zamani aljazairi aka ce wani ya ga kabar mu Allah roƙo Allah gafa Allah ka gafarta Muhammad ya ce kai jaraban kai daga ina kake ka dai ci arziki, ka dai ci ko salati kai musu ba za a yi ma goma kai goma za a yi ma kai ɗaya kai banda wasila ma da ya ce roƙa wasila ai ya ce ko bai je ba ya mu roƙa musu wasila mu ɗin nan fa sai ce amma duk wanda ya roƙi wasila aka karɓi addu'an shi ni kuma zan cece shi shi ma biya la'ayi saboda haka babba a roƙi addu'a wajen babba da ƙarami duk ne kuma ni babba ya mu ƙarami addu'a ƙarami ya babba addu'a an ba da gaibi a koyi duk ne shi ne babu yake karantarwa حدثنا موسى بن إسماعيل وشهاب qala imam bukhari malamai biyu ya samu karatu a wajen su ya samu wajen Musa ibn Isma'il ya samu shahab. hadathana Hammadu an Ata ibn Sa'id an abihi Ata ya samu riwaya daga Sa'id an Abdullah ibn Amru qala qala rajulun Abdullah ibn Amr dan Asi ke cewa wani mutum ya ce Allahumma ighfirli wa li Muhammad wa hadana ya Allah da ni da Muhammadu mu kaɗai za ka gafarta ma sauran kaga sai dai a tura mayan kwamiti kenan su tattauna an gane ko faƙala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ha, an annasin kasirin ka toge gafara nan daga mutane da yawa wani hadisi ne shi shahararre sananne mutumin nan da ya fitsari a masallaci ya da ya fitsari a masallaci aka taso kai kai kai kai bari Allah ya kare bai da bututun nan ba yayin mutane wanka dan da ya jiyo wa ya sani ya za ta kare sai da tayi sai Allah Allah manzo Allah ya ya tsawatar sai aka kudale shi ya gama aka zuba ruwa ya kira shi ce masallaci ba an gina shi ne da rika sa karanta ba dan zikiri ne dan zikiri ne to shi kuma da ya tashi wannan addu'a mahallin du'a idan nan ai in kana kallon wannan ruwan za ka ga kuskuki da yawa sai dai bari an tsaye da sallah kun ga sabai su masallaci suna zuwa ne ba irin namu ba sai an kira sallah a kira sallah ne ga wanda ya rabu kana ladan yawa saka mai zo masallaci ya cika masallaci tankam masallaci maza ne za su da sallah kai miki ga wani musubuki ina ai ba shi kai ne kullum daga sun sai fata sai rigiman tsiya abin nan daga kai sai an riga an lalace sai dai da ta yi to ba wani masubukin da za a gani sai da ya bari an tada sallah mu zana ce Allah duk an ce Allahu akbar ba zai addu'a an istiftahi kafin fara karatu ga daga sauti to a lokacin yi wani addu'a kowa yi da masallaci shi ya Allah da ni da Muhammadu kare yi da gaba ta ma wannan sallah an gama sauran duk oho duk tare wato wani lokaci mutane ya su ziki eh, ya yi addu'a ne lokacin da duka masallacin kowa su da yi kuma ya samu gaba yayi adda kuma akwai yanayi mai Allah ce mai komi ba wannan gaba wannan wannan karan malamai suka ce ya nuna wato akwai ɗan jahilci tare da shi shi ma ɗan Yaman ɗin ne fa irin wancan na saman ne irin wancan ne muka rura kan waisu Yaman abin nan mutum shi ma ɗan Yaman ɗin ne zo addinin bai iya ba wuraren da zai adda amma a daga sautin bai sani ai me ma ake yi a nan wurin bai iya ba shi dai yanzu ya samu biyan bukata kuma ya faɗa addu'a to wannan kaga yayi addu'a gare shi da annabi sallallahu alaihi wa sallam zalla ce ka toji ai mai bada mu in ka ce dukkan mu na Allah gafarta mana duk zai ba mu hayin ba din komi ba a to azikin Allah ba karani in dukkanin Allah ya ba mu me aka yi ai ba komai ba ba mun karanta ba ba aka ce idan zaka yarda maka roki mai yawa ka roki mai yawa saboda wanda zaka tamba wanda zaka roka fa yana da shi ne yana da shi Allah ka azurta mu azuki mai albarka حدثنا جندل بن واثق بن والك قال حدثني يحيى بن يعلى أن يونس بن خباب أم مجاهد عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي ناجي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يستغفر الله يناتي وأستغفر الله في المجلس أولي قدا مئة مرة يكن يستوطري أذما قدا فا a zama guda yakan yi so ɗari yakan ce rabbi firli wa tub alayya warhamni innaka anta tawwabur rahim zama guda kai kana so sai ka bada labari labarin ma kai ta maimaita shi ai ma an ce kaza ka ma manta shi ka faɗa ka sake faɗa kai wai ko za ka yi tijibari ba wai kana so sai an yi fira sai an tattauna akan kaza shi wannan tuni san Imam Bukhari zai da shi bayan ana magana an zahar gaibi yana magana an zahar gaibin nan fa wani lokaci an zuhar gaibin kaware ne kai ta kanka kai makanka kai kadai sun gano wannan ko wani lokaci ka ware kanka kai ta makanka kai kadai wannan addu'an ya saci ji ne ba an yi danya ji bane ɗaya kenan na biyu kuma an dan ƙara sautin ne domin ya san ya karantar da shi ya san in an zauna an samu rarar lokaci zikiri yake an gano wannan ko zikiri ake ba wani abu ne ake yi ba zikiri ake in kai ma da cin qur'ani ne abinda Allah ya baka na qur'ani sai ka karanta kila kai mahaddaci ne suran da kai ake ce fatiha ai mahaddaci ne kai ma in ka karshen fatiha ka maimaita alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki ita ka iya in ka kai ta kada ka maimaita in ka kai ta kada ka maimaita in ka iya hada falaki da nasi ba hada in ka yi karatun qur'ani ka ka ji ka gaji zaka koma wani abun astaghfirullah ne in wannan zaka dauka rabbi gifirli wato tuba alayya in wani wata ka dai ibu wani abu kai ta yi in ma wata aya ce guda ita fado maka wata aya ce guda ita fado maka sai ka ci maimaita ta in ma suna Allah zaka ta fada rabbus samawati wal ard sai ka ta fada rabbus samawati wal ard ka dai samu wani abu kana ta fada in abun duniya ne bi da labaru labaru kowane sakan daya abin da ke faruwa duniya zai kirgu ne yanzu in ka bude waya ko ka bude talabijin an dingi cewa gari kaza an yi kaza kenan kana kokarin cin abinci kake kaza ka gama cin abincin ka fara ka dauko loma ka gana ana cewa kaza da kaza ka baka ta huce ka fara kuma ka wuna a nan wurin kuma duk a gama baka karu da komai ba wani gari na wayewa yana so ya ji BBC ya ji ina ne an yi kaza a duniya shi yana so ya zama karen ya riga ya zama karashi karantar kai abu ya riga ya lalace an gane wannan ko saboda haka wannan imamu bukhari ya zo da shi don ya nuna mana cewa ashe cikin addu'o'in da ake yi mutum an zahar gaibi mutum ya ware lokaci shi ma ya makan shi addu'a shi kadai ya halitta mutum ya ware kanshi sai ce a ah, to ya sa babu ko akwai masu littafi na asali ne wanda ba ba ba ba irin wannan fotokofin ba eh, babu babun ai ka san wannan babun din kawai kwama ne ba shi littafi na asali babu shi shi sa da yake babu shi ta babu ne babu ne na nufin babu babu wannan babu din ba shi sati mai zuwa sai muka tashi daga nan wurin asali kwama ne kwama ne wurin shi imam bukari bai sa wani babu yana wurin ba ci gaba yayi to amma kuma waɗannan hadisan suna ba da wani fiqhu ne na daban kari akan fikihun da ke can baya shi sa shi kuma su kuma na masu bukkan buga littafi sai suka samu shi wani babu littafin littafin guda naku na ce muku littafin ke karanta ka sai kamar guda hudu ne ko guda biyar ko shiro ne ka samu shirin guda hudu ko guda biyar sai ka je wani lokaci za ga wani abu ya fada ma wani Allah ya sa karanta albarka bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Allah ya ba mu lafiya Allah ya bar mu lafiya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa mana albarka wanda ya asusa wannan masallaci Allah ya saka mu alheri Allah ya ƙara wa rayuwar shi albarka Allah ya ƙara wa sa albarka wa masu gudanar da wannan masallaci Allah ya saka musu alheri alima Allah ya ƙara mishi lafiya Allah ya ƙara wa zuriyar shi albarka sauran masu ba da gudunmawa Allah ya saka musu alheri Allah ya ƙara wa sa albarka Allah ya ƙara wa sa albarka makota wannan masallaci Allah ya saka musu alheri Allah ya ƙara mu gidajen su haske da ni'ima Allah ya saka musu alheri Allah ya ƙara mu su albarka ya Allah muna tawassuli Allah ka kara mana rayuwar mu albarka Allah ka ƙara mana albarka ka sa mu zuriya mu albarka ka kara musu albarka wanda ke fama da wani matsala na rayuwa ko kunci ko fatara ko talauci ko wahalhalu ko ya sanya wasu al'amura a gaba yana nema a wurin ka ya Allah Allah ka biya masa ka biya mana baki daya wanda ke cikin yalwa yake cikin wadata yake cikin samu da annashuwa da neman rayuwa Allah ka ƙara buɗe masa kofofin alheri abinda ka bashi Allah ka sanya mishi albarka ka kare shi daga sharrin mahasada ya la ka ka mana rayuwa abinda muke jin tsoro na wannan canjin kuɗi da canjin tsarin kasuwanci Allah ya kare mu ya kare dukiyarmu da ƴan uwanmu baki da inda suke duk abin da zan fitina gare mu a wannan sabon tsari na kasuwanci transfer ne da wani waye sabon tsarin kasuwanci ne duka da za a fara nan da mako guda ya Allah duk abin da muke jin tsoro wanda zai jifa mu cikin lalura ya Allah ka ba mu kariya Allah da kariya ka muka dogara ya Allah ka kare muka kare ɗan uwan mu duk inda suke da lungunan da suke da wanda suke kauyuka da wanda suke dazuzzuka da wanda suke ruwa suke da gidaje akan ruwa suke da wanda suke kogunan duwatsu duk waɗanda suke rayuwa bakin gurgudu ya Allah wannan sabon tsari da za a fitar ya Allah ka ba su hukunta ka ba mu baki daya wannan yanayi na zabe da muke fuskanta duk alherin da ke ciki Allah ya sada mu fitinin da ke ciki Allah ya kauda mana duk wata fitina ta kafin zabe da lokacin zabe da bayan zabe ya Allah ka kare mu Allah ka zawa mana shugaba mu iko mu zabi shugabanni na kwarai wanda za su tausaya mana mu tausaya musu su taimaka mana mu taimaka musu wanda suke kai kuma za su sauka Allah ya ba su ikon sauke nauyi kafin su sauka rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa subhanaka allahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi